wannan ma ba da da gurbin passport wato saboda wato ainihin ku subscribe da mana subscribe sannan ku danne wannan wato ainihin kararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dora sabuwar dauka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barkamu da sake saduwa da ku to har yau dai mun kara zaɓulo muku wani shahararren film ɗin mai suna daurin talala daurin talala sabon fassarar argeta ce Film ne mai matuƙar kyau. Na san idan har baka kalli shi ba to na san bidiyon din zai burge ka. Ko da ma ka kalle shi ne na san to za sake kallon wannan bidiyon ɗin domin wannan bidiyon zai burge ka. Fassarar algaita ne shine ne muke kokari muka ceto tunda babu shi a YouTube mu ma za mu yi kokari mu kawo muku shi a wannan channel tamu mai albarka. Yanzu dai da farko kafin ka je mu nuna maka ta yadda za ka kalli wannan bidiyon din domin idan kana so ka ga ta yadda za ka kalle shi ka biyu ni har zuwa ƙarshen wannan bidiyon zan nuna ma dalla dalla ta yadda za ka kalli wannan filin ɗin har zuwa ƙarshe to idan kana so ka kalli wannan bidiyon din har ƙarshe da fa idan wannan ne zuwan ka na farko a wannan channel tamu kar ka manta da imanin subscribing kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin youtube ci gaba da sanar da kai da zara mun ɗaura sabuwar ɗauka to da farko dai kafin mu je inda za ka kalli wannan filin ɗin ka ga inda aka rubuta ɗaurin talala na ɗaya da na biyu sabon fassarar algaita sai ka danna rubutun kawai kaga tana danna rubutu daga ƙasa na rubuta da ɗaurin talala na ɗaya na biyu fassarar algeta kaga rubutu bulu na kawai na saboda rubutun ga bula shi na za ka saura saboda akwai fasfo ga shi wannan bidiyon din bulu ga fasfo kin shi wani kaga ni fasfo ɗin shi shi na kaga ni biyar da biyu biyar da biyu da biyu da ko sekandi sekandi sink kaga ni yanzu dai za ka dana dai nan ga ta yadda za ka je ka samu wannan fasfo domin kai kallo fara ka gani shi na kawo ka nan ka ga ga rubuta sauki a nan sai ka danna nan da aka rubuta sauki a nan wala to ka fasfo ga shi ne bulma rubuta makonni ne wala ka gama shi da gurbin fasfo ba to saboda na taɓa buɗe shi na amma tana wa kai shi zai nuna maka fasfo idan na farko wannan ne na farkon ka na buɗe saboda ni na riga na buɗe shi ne shi sannan an yi min tebe ba a gwada min in sa fasfo ba ka gane amma na sun duk za kallo zai nuna ma fasfo din fasfo din ga shi ma bari rubuta muku fasfo din wala kun gani wannan ne fasfo din kallon sa wala kinan ko da ya nuna maka fasfo ka fasfo din da zaka rubuta idan kun bai nuna maka ba ta yadda aka gani kamar yadda ya nuna mun ka ci gaba da kallo abin kai kokin problem idan kana so ka kalla idan kuma kana so ka sauke shi a wayar ka ka bar shi sai wayar da ka so wala da fatan dai za ku ji daɗin kallon wannan film din idan wannan ne kuma zuwan na farko a wannan channel ta mai albarka to kada ka manta da mana a subscribing kana ka danna mana da like domin youtube su ji daɗin nuna ma mutane wannan bidiyon namu mun gode mun gode sai dai ku dakace mu da ga video na gaba da zamu saka muku insha Allah idan ka ci gaba da bibiyar wannan bidiyon tamu channel tamu za ka ci gaba da samun sababbin fina-finan indiya hausa masu matukar kyau مسمى ما فسر على كيتا دوك السلطان ان شاء الله تو مونغودي مونغودي سان